أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول وألا مدو تكون كنتي ودك كن نعمة يا كن يا مورا يجوا النجمة فينا البركة في غبا تكون كراسل لسكاب خطف الزنا الثاني شرحنا مقدمة الرسالة لابن عبد الزيد الحيرواني da fatan allah madaukakin sarki mana jagora muna cikin magana akan kaddara muna bangaren maganan da malam ya masa nakadi da rakami na bakwai da ya ce ma kaddara Allah wa qadahu wa katabahu fi lawhil mahfuz لا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل wanda shi duk abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ya kuma unkunta ya rubuta shi a cikin lauhin maku babu makawa sai abin ya faru kuma babu abin da zai canza shi ko wanda zai juya shi to za mu tashi a kan faɗin malam mai sharri wanda yake wa amma qawlin Allah azza wa jal yamhu Allah ma yasha'u wa yusrif wa hu ummul kitab tunda mun ce Allah madaukakin sarki ya rubuta komai cikin launin masu kuma dole ba makawa sai ya faru babu abin da zai iya juya shi babu abin da zai iya canza shi shi ne ya ce amma fadin Allah madaukakin sarki wanda ya faɗi yamqu Allahu ma sha Allah yana share wanda ya so wa yuthbit yana kuma tabbatar da wanda ya so wa indahu ummul kitab a wurin shi uwar littafi take me ma'anar wannan idan muka ce Allah ya rubuta komai cikin nau'in masu kuma dole sai ya aku babu abin da zai canza babu abin da zai juya amma ga shi Allah yake yankun mahu ma ya sha yana share abin da ya so wa yusbitu yana kuma tabbatar da wanda ya so wa indahu ummul kitab a wurin shi ruwar littafin take mala yake فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع وسمع نبي ثم فسرت في و ولا ولا أن من هو في سلسة يشي شاروا كويك يثبتر والدن يسوه ينا دعا لا تدعا الشريع الانسانين بعدين ديرو ذات في اللوح المحفوظ فينكح الله منها ما يشاء كان ما يشافي ولي كودا في وفلتي ويثبت ما يشاء ثم يثبت ولي يسوء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرأك ذو أكا تكيتا لمزن من محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها wanda ta shafe dukkan shari'o'i wanda suka zo gabaninka wannan fassara wasu kenan yake wa fassara bil aqdar allati hiya fi ghairi lawhin ma'qul wasu sun fassara cewa wasu abun ababen wato kaddara ne wanda baya rubuce a cikin lawhin ma'qul kallabi yaqulu bi aidi al mala'ika kamar wanda yake hannun mala'iku yake wandur shifa'ul ali ibn al-qayyim idan kana son kari bayani a kan wannan ka dubi littafin shifa'ul ali na ibn al-qayyim في الأبواب الثاني والرابع والخامس والسادس a باب babi قول هدو قول ديار قول ko وقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد تقدير في النوع المحفوظ أو أن الكافي ينبت نوع مكدر دبن دبن بايا وند أن يكدر في النوع المحفوظ يتي وأما قوله صلى الله عليه وسلم amma faɗin annabi sallallahu wanda yake la yaruddu al-qada illa ad-du'a wa la yazidu fi umri illa al babu abin da yake maida kaddara ko kuwa abin da Allah ya hukunta sai addu'a wala yazidu fil umr illa al kuma babu abin da yake ƙara wa mutum tsawon rai ya ƙara mishi tsawon ransa sai dai albir shi ne biyayya a nan sai wannan hadisi ya nuna cewa akwai abin da zai iya canza kaddara shi ne addu'a kuma abin da zai iya ƙara mutum rayuwa tunda komai Allah ya rubuta an rayuwar da mutum zai yi a nan duniya duk an rubuta shi to in akwai wani abu wanda zai kara shi ya za a yi da rubutun da riga yi kuma an ce baya canza hadisin nan imam turmizi ya fitar kuma ya inganta ya kyawata cewa hadisi ne mai kyau yake fala ya dullu ala tajrihi ma fi lawhil mahfuz yake wannan hadisi baya nuna cewa ana canza abin da yake laufin masu وإنما يدل على أن الله قدر سلامة من الشرور yana nuna cewa Allah maɗaukacin sarki ya kaddara wato aminci daga sharri wa kaddara asbaban litilka salama ya kuma kaddara sabbuba daga wannan kubuta da kuma aminci ma'anan أن الله dafa عن العبد sharra cewa Allah ya tunkuɗe wa mutum bawansa sharri wa zalika muqaddaru wannan an kaddara shi aka cewa Allah zai ture mishi sharri wanda da zai same shi bi yaf'aluhu domin wani sababi wanda zai yi wa huwa du'a shine addu'a sababin addu'arsa an tura mishi wata sharri dama san tun daga asal Allah ya riga ya kaddara hakan zai faru cewa za a tura masa sharrin ne da addu'ansa to duk wannan an kaddara shi sababin da zai sa shi ma kaddara ne Allah ya riga ya kaddara so addu'ar da yi din wa huwa muqaddarun shi ma an kaddara shi cewa zai yi addu'a kuma Allah zai karba addu'arsa ya kare shi daga wani shari wanda da zai same shi وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان هكذا لما إذا ran mutum ya yi tsawo Allah ya riga kaddara cewa ransa zai tsawo wa kaddara an ya min minhu sababin bidanika kuma ya kaddara cewa tsauransa zai samu ne daga wata sababi wannan sababin ma Allah ce ya kaddara shi wa huwa albirru wa silatul rahim shine biyayyansa da kuma sada zumuncinsa fal asbabu والمسببات كلها بقضاء الله وقدره dan aka sababi da abin da yake sabbaba sababin dukkan ta hukuncin Allah ne kuma kaddaran sa ne wa kadhalika yuqalu fi qawlihi akan lamma fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake man sarrahu an yufsaqa lahu fi rizqi wanda zai masa daɗi. a yawaita masa arzikinsa wa yunsha lahu fi a yawaita masa rayuwarsa falyasin rahimahu ya kada zumuncinsa yace yansa'u yu'akhiru wato a ta rayuwarsa yayi tsawo al'asar shine al'ajal shine ajalinsa to duk wanda zai masa dadi a yawaita arzikinsa kuma a dinkinta rayuwarsa ya yi tsawo to ya sada zumuncinsa to yin aka zai zama sababin samun wannan samunsa kuma damatan Allah ya riga ya kaddara kuma zai samu da wannan sababin wa ajalu kullu insani muqaddarun ajalin kowa an kaddara shi fi lauhin mahfuz a lauhin mahfuz an riga an kaddara ajalinsa la ya taqaddama anhu wala ya ta'akhkhar ajalinka ba zai rige shi ba kuma ba zai jinkinta wannan ajalin ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake walan yu'akhkhir Allahu nafsan a ajali ba. ana da zai jinkinta wani rai idan ajalinsa ya zo ba to wannan ajalin shi ma an kaddara shi ne a cikin nau'in mahfu ba abin da zai canza shi to kasancewa zai tsawon rai haka ne yake rubuce a cikin nau'in mahfu tun daga asali kuma sababin da zai sa ya yi tsawon ran ma الليالي كالدراسة في قوم وقال تعالى ألا مضوا في التسجيات ولكل أمة أجل كون الأمة سنى بأجل انت فإذا جاء أجلهم إذا أجل انت لا يستأخرون ساعة بذا جنس كانوا سوقوا بساعة ولا يستقدمون ko ba za a gaggauta zama da su kafin ajalin su ba wa kullu man mata aw qutila fa huwa bi ajali duk wanda ya mutu ya kwanta a gadonsa bai tashi ba ko kuwa an kashe shi ne ko da bindiga ko an kashe shi ko da tsara ko ta wani anya aka kashe shi fahuwa bi ajali wannan ajalinsa ne aka ne Allah ya kaddara zai musu kuma daidai lokacin da Allah ya kaddara din wala yuqalu kama qalat al mu'tazila da zai yiwu a faɗi kamar yadda mu'tazilawa suke faɗi ba ko kuwa a kudurta a zuci kamar yadda su ma suke kudurtawa annal maktula cewa mutumin da aka kashe shi to ajalinsa bai yi ba tukuna an yanke masa ajali ne kuke a rai ajali an yanka masa ajalinsa ne wannan laulan yuftal cewa da ba a kashe shi ba la'asha ila ajali aka da ya rayu zuwa ga wata ajali kuma wannan ba gosan yawa kawai ba har wanda ma ba musulmai ba suna da wannan tunani musamman mutanenmu suna da wannan tunani cewa duk wanda aka kashe ko ta wani hanya ko a ba su guba ya ciye mutu ko ta wani abu to ajalinka bai cika ba su kula an yanke ajalinka to su kuma shi shine zai ci gaba da rayuwa a wani wuri daban har sa ya cika da haka sun yarda da cewa yana yiwa mutum ya mutu a garin nan kuma ka je wani gari ka je ka gan shi raye kuma suka ce irin wannan idan wanda ya gane shi in ya ga wanda ya gane shi har ya kira shi sai kun ce zai tsoke an tafiye da wannan tambaya kwanan nan kakan ke na ce masa a farko dai haƙidan musulunci shine duk wanda ya mutu ya kare babu wata rayuwa kuma bayan mutuwa sai a kabarinsa abu na biyu sace wanda ya yi ba al'adar mutum bane baya cikin tabiyan mutum ya fashe idan kwaya ya bata to ba mutum ba kuma suna ganin cewa wannan abin yana faruwa mutane da yawa sun shaida cewa sun gan irin haka mutum ya mutu a wani gari a je a gan shi a wani gari da daban yana rayuwarsa har wasu ma su yi aure Ok, in aka yi ya faru sai dai ya kasance karininsa kowane mutum dan adam yana da karini da shi daga cikin aljannu yana da karininsa daga aljannu so babu wani nafsi wanda ya tabbatar da cewa idan mutum ya mutu karininsa ya mutu tun da shi aljannu babu wani abin da ya nuna cewa ajalinsu ɗaya ne to tun da karinin ban shi yana iya da ci gaba da rayuwa tun da lokacinsa bai yi ba sannan kuma shi yana da dama ya canza zuwa ga abin da ya so to yana iya ya shiga cikin wannan sa ya dinga rayuwa kamar shi sai a ɗauka shi ne so ɓace wanda ya yi ya nuna cewa aljannu ne ba mutum ba domin mutum ba shi da ƙarfin wannan so mu tanzilawa sun yarda da haka cewa duk wanda aka kashe shi to ajalinsa bai isa ba an yanke masa ajali ne da cewa ba a kashe shi ba da zai ci gaba da rayuwa fa inna kulla insani qaddara Allah ajalan wahida mana yake kowane mutum ajali guda Allah ya kaddara masa وقدر لهذا الأجل أسبابا ثم يا قدر وقوة الأجل سببا سبب المتوى ba kowa ne zai kwana a sa ya mutu a cikin baki ba kowa an ya masa ajalinsa da sababin da zai kawo ajalin fa innahu فهذا يموت بالمرض wannan zai mutu da rashin lafiya wa ya mutu bil gharq wannan kuma zai mutu ne da dutse alwa wa hada ya mutu bil qatl wannan kuma ya mutu da kisa wa haka da hakan na mutane suke mutu da sabbuba daban-daban so wannan sababi ne amma mutuwa ɗin ajalinsa ya cika ne. malamin ya ce matsala na takwas la ya juzu ihtijaju bil qadar ala tarki al ma'mur wala ala fi'l al mahzur bai halatta ba mutum ya kafa hujja da kaddara ya bar abin da aka wuce shi ko ya yi abin da aka hana kamar mutum ya yi zina sai sai ya yi ne da kaddaran Allah Allah ya riga ya kaddara zai yi zina ko ya yi sata ya ce a kama ni da laifi ba laifi na bane haka Allah ya kaddara zan yi sata irin masu kafa hujja da kaddara wani ya yi shagaban sayidina Umar sai ce mata to tunda Allah ya kaddara za ka yi sata mu ma Allah ya kaddara za mu yanka maka hannu so da kaddaran Allah muka yanka maka hannu so ba a kafa hujja da kaddara wajen bari abin da aka yi umarni ko kuwa aikata abin da aka hana faman fa'ala ma'siyatan لا عقوبة محددة شرعا duk wanda ya aikata wata sako wanda tana da hukuba kayyadadde a cikin shari'a wa atabara an fi'lihi bi anna zalika qadar kuma ya kawo uzuri wajen yin sa cewa yayi ne da kaddara فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية ذا متى عقوبة شريعة ويقال له تأكل متى إنما معاقبتك بهذه العقوبة قدر عقوبا da muka yi maka da wannan abin da ka yi akan barin abin da aka yi umarni ko akan yin abin da aka hana mutane suna nan aka ana nan ana yin kafa hujja da irin wannan sai mutum ya yi laifi ya ce Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara wa amma ma za a fi hadisi mahajjata Adama wa Musa shirkadar. Malam ya ce amma kuma karayi kuskuren tunani wajen hadisin da ya jo wajen tsakanin annabi adam da annabi musa wanda aka tafa hujja da kaddara فليس من قبيل احتجاج من قبيل احتجاج بالقدر على فعل معصية yake wannan wanda ya faru nan baya cikin كفى hujja da kaddara a kan yin يتي فقد روى شيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام بخاري ده مسلم سرويته ده أبو هريرة يتي مايكين الله صلى الله عليه وسلم يأتي احتج آدم موسى النبي آدم يا كفى هجة والنبي موسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجت أخرجت خطيئتك من الجنة yake kai din nan kai ne adam wanda laifinka ya dalilin fitowanka daga aljanna mu ma muka samu kanmu a cikin wannan rayuwar duniya wanda ya cika da sharri fa qala lahu adam sai annabi adam ya ce masa anta musa alladhi istataqa Allah bi risalatihi wa bi kalami kai da musa wanda Allah ya zabe ka da manzancinsa da kuma yin zance da kai ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق sa'annan kuma ka zo kana zargina a kan al'amari wanda aka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين سيئ النبي آدم ya rinjaye annabi musa da hujjanta har so biyu a nan za mu gane cewa annabi adam ya kafa hujja da mai da kaddara cewa za ka zarge ni a kan abin da allah ya riga ya kaddara a kaina kafin ma a halitte annabi adam ba wai kafa hujja yake yi da wannan sako ba a'a hujjanka shi ne sabari yanzu kai damuwarka shi ne an fitar da cikin aljanna domin laifi na to laifi na sababi ne kawai amma fitar da mu ciki aljanna kaddara ne Allah ya riga ya yi amma laifin da na yi wannan sababi ne kawai to shi yanzu ba wai na kafa hujja da laifinsa ba a'a yana kafa hujja da tattara a kan fitar da su daga aljanna ina fata mun gane وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا الحديث سوى ابن القيم يا كل وتبادي السلكة في شفاء العليل wanda ya tattauna wannan matsala tattaunawa mai tsawo amma kafin mu karanta tattaunawarsa a tafaice abin da ya zo a ciki shine mutumin da zai sako ya kafa hujja da kaddara cewa haka Allah ya kaddara ya bambanta da mutumin da ya yi sako ya tuba sannan daga baya yana maganar cewa abin da ya same ni kaddara ne daga Allah shi ba kafa hujja yake yi da kaddara kan sabon ba da yana kafa hujja da sabon ba da zai tuba ba shi ya riga ya tuba kuma Allah ya karba tubanka to magana ya zo a kai shi ne ke cewa abin da ya faru ai kaddara ne daga wanda Allah ya riga ya kaddara zai faru ina fata mun gane to amma mutum ya zo ya yi abu ya ce kaddara ne kuma ya san cewa ba shi sannan kuma ya sake yi ya ce kaddara ne ya sake yi kuma ya ce kaddara ne wannan izgilanci yake yi da dokan Allah kawai فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة يا أمك أبا بن دعك فدي game da wannan hadisi daga cikin zantuka karyarrayi wadda ba shi da asali wa zakara al-ayat allati fiha ihtijaju al-mushrikin ala shirkihim bil ya ambaci ayoyi daga cikin alqur'ani wanda mushirikai suke kafa hujja da kaddara a kan shirkansu cewa da Allah bai yadda ba da ba mu shirka ba wa annan akzaba akzabahum kuma Allah ya karyata su a cikin Qur'ani din ba kuna ala shirki wa kufri domin sun cika ba da kafircinsu da shirkansu amma suna nan suna kafa hujja da kaddara ba sun bari ba suna nan suna ta kafa hujja da kaddara cewa Allah ne ya so muka yi da Allah bai so ba da ba mu yi ba وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل abin da suka faɗi yana daga cikin gaskiya wanda mutum zai faɗa amma kuma ya faɗi wannan gaskiyar yana da nufin wani ma'ana ne daban na ƙarya na son zuciyarsa ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث sannan ya ambaci fuskoki guda biyu ga manan hadisin annabi adam da musa dinnan awwaluhuma na su. shine bayanin shekul islam ibn taimiyya na biyu su wasani min wasu wasin na biyu daga fahimtarka da kuma istin baƙi wanda shi yayi daga nasofin shari'a faƙwana ta ya faɗi a cikin wannan lissafi shafi na 35 zuwa 36 إذا أردت هذا إذا تكون فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته النبي موسى يا في كتن ألا يا في كتن سونا إن ألا بسفوكنسا من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله يزو يزرجي متن أكل ليجن به ما يرجع يتوب أكله ba zai yi wai ya zama. to ba zarginsa yana iya kan laifin da ya yi ba a'a annabi musa da zai taba zargi mutum akan laifin da ya yi kuma ya riga ya tuba a kai domin ne ya fi kowanda zai yi wannan tunanin ya fi shi sanin allah ya fi shi sanin siffofin allah da zai ba fastabahu da da kuma shi annabi adam bayan shi ya tuba din Allah ya karbi tubansa sai Allah ya zabe shi kuma a bayan aka wahadahu ya kuma shiryar da shi wastafahu ya zama daga cikin zababbu to ba zai yi wa shi da wannan laifin ba kuma ba an ce abta'ibu min al-dhanbi kamar la dhanba wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda bai yi zunubin ba ne wa adamu a'rafu bi rabbih min an yahtajja bi qada'ihi wa qadarihi ala ma'siyati kuma annabi adam ya fi sanin Allah da ya zo ya kafa hujja da kaddarar Allah da hukuncinsa a kan sakon da ya yi بل إنما لام موسى آدم على على مصيبة التي نالت ذريته بخروجهم من الجنة zargin da annabi Musa ke wa Adam shine ne musiban da ya samu zuriyarta bayan fitowarsu daga aljanna shine zarginsa ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة دكما سوكو سجوا دنيا جدا بلائي جدا جرباوة بسبب خطيئة أبيهم دومين سبب فسكرا ما يكون بعد انسو فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المعصية سيأم بكي والمنسى قنص amma yana nufin sababin sabo domin fitowansu aljanna yake nufi ba wai sabon da yi ba sabo sababi ne kawai والمحنة التي نالت ذريته da kuma jarabawa da musiba wanda ya samu ta bayan sun sauka zuwa duniya wani hana kwana lahu يسعى يسعى ما النبي آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة كافي تبدأ بسنك دقاء الجنة فاحتج آدم بالقدر على المعصية على المصيبة النبي آدم يكفى وجه بقدره akan musiban da ya same su cewa wannan musiba Allah ya riga ya kaddara sai dai sababinta shi ne sabo وقال إن هذه مصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقه cewa wannan musibar da ta gan cewa ya samu zuriya ta bayan wato bayan sauka zuwa duniya da sababin laifin da na yi da wannan musiba ta kasance an riga an rubuta kafin ma a aike ni an riga an rubuta kafin a ni abinda zai nuna mana haka shine Allah ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa kenan kasan ma an ga halice shi ba kowa a kai kuma kafin halice annabi adam allah ke gaya wa mala'iku cewa ina so sanya khalifa a wannan kasan kuma wanda zai sanya shi a kasan sai a rike shi kuma ya fara sa shi aljanna kuma kenan daga a ba wai ya halice shi ya shiga ba da zama aljanna dindindin ba wurin da zai zauna Allah ya riga ya rike shi tuntuni kuma ya ce zai shi a wurin amma kowane abu ya sanya maka sababi sababin cin wannan tsire shi ne ya zamo sababin fitowarsu daga na zo su koma inda Allah da san ya ya tanada za su zauna to kenan magana annabi adam cewa Allah ya riga ya rubuta shi kafin a ne wannan magana ne mai karfi kuma gaskiya ne والقدر يحتج به في المصائب دون ma'a'idi. shi kaddara za iya kafa hujja da shi wajen musiba banda wato aibin da ya sa musiba ya faru misali an yi gobara dalilin gobaran shine wutan nefa idan mutane za su yi magana ne za su dinga ce za su ce Allah ya kaddara nefa ne ko za su ce Allah ya kaddara wannan musiban gobara za su dinga cewa Allah ya kaddara wannan musiban gobara zai faru sai da sababin faruwarsa shine wutan nefa amma ba shine mutane za su dinga damuwa da shi ba sa damuwa da sababi asalin musiban shi ne suke dangana kaddara da shi cewa wannan gobarar Allah ya kaddara amma ba za su ce wai Allah ya kaddara wutan nefa ba a'a wannan sababi ne kawai wanda ya nuna cewa ko ba nefan ba musibar zai iya faruwa ta wani fuska ina fata mun gane أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي ma'anan ma'anan magana annabi adam shi ne kana so ka zarge ni akan kan musibar da Allah ya riga ya kaddara a kaina da ku kafin a rike ni Bikada wa kada sana da kaza da kazan shekara tunda Allah madaukakin sarki ya riki kasan da shekaru da yawa kafin mai sanya khalifa a kai هذا jawabu شيخنا na الله yake wannan shine amsa wanda shekul islam ibn taymiya ya bada Allah ya masa rahma وقد يتوجه جواب آخر يشي تالبين فإبن القيم يشي بعضا لما قد المالك زي يوما أتاك فسكا تجري أو تفسك دبا وهو أن الاحتجاج بالقدر على ذنب ينفو في موضع ويضر في موضع سين كفى أجة بقدرة أكون نساقه yana amfani a wani wuri a wani wurin kuma ba shi da amfani fa'u idan ihtadda bihi ba'da wuqu'ihi wa tawbatu minhu wa tarki al-mu'awadati zai iya yi amfani ne idan aka kafa dalili da shi bayan faruwarsa da kuma tuba daga wannan abu da kuma barin yinsa gaba ɗaya ba koma ba a wannan ne kafa hujja da kaddara zai iya amfani kama fa'ala adam kamar yadda annabi adam ya yi ya kafa hujja da shi ne bayan ya riga ya tuba daga wannan zunubi kuma Allah ya karba tubansa fa yakunu fi dhikri al idza ka fi min at so idan mutum ya ambaci kaddara a wannan lokacin za ce yana daga cikin tauhidinsa ya yadda da kaddaran Allah ya yi wani abu sai wani abu ya kame shi kuma sai tuba da zai sake yi ba bayan ya riga ya tuba da zai sake yi ba kuma bai yi din ba yake cewa ta ga wannan abin da ya faru kwanakin baya Allah dai ya kaddara zai faru kaga a nan za a lissafa shi a cikin tauhidi ba za lissafa cikin shakiyanci na ci gaba da sabo da kafa hujja da kaddara wa ma'rifatu asma'in rabb wa sifatihi kuma yin haka zai nuna cewa mutum ya san sunayen Allah da kuma siffofinsa wa dhikruha ma yanfa'u bihi dhakir wa kamil kuma an ambata shi a wannan lokacin zai iya amfani wanda ya ambata da kuma wanda ke ji li'annahu yadfa'u bil qadar amran wala nahyan li'annahu la yadfa'u bil qadar domin ba a tunkuɗa ba a tunkuɗe wani abu da kaddara wani al'amari wanda aka yi umarni ko wanda aka hana ولا يبطله وما يقاطع ولا يبطل به الشريعة وما قال الشريعة بل يخبر بالحق المحض أنا بعد الأبان سنين بسيا على وجه التوحيد تفسكا كدي تألى ومدوك كثيرا والبراءة من الحلول والقوة da برنت barranta وعيو وكيفية mutumin da zai kafa hujja da shi yana nuna cewa shi ba shi da wani wayo ba shi da wani karfi da yana da wayo yana da karfi ne musiban nan ba da zai same shi ba ku sai yadda cewa Allah ya kaddara duk da cewa ya aikata wani wani aika aika ne abun ya faru amma ya tuba kuma bai sake yi ba ويوضحه أن آدم قال لموسى أبن ذيك أرى أسكي أو شين سوى النبي آدم يا سوى النبي موسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق ذاك زرجيني سوى ناي ولأيكي wanda dama can an riga an rubuta a كافو عن فإذا فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى ك لم يقم إذا ذ ا مسيئك تولي سافو كان لن يتوب هذا قولنا سافو تو سافونا يا رجا يا بوشي تاردشي كمرضي ايك تقومي بني فانبه مؤذنه sai mai zargi ya zarge shi alai a kansa wala kuma yana ta zarginsa hasuna min an yahtajja bil ba ba'da zalika babu laifi ya kafa hujja da kaddara a wannan lokacin misali mutum ya yi wani laifi kuma laifin da ya yi nan ya jawo wata musiba bayan ya tuba daga wannan laifin sai wani ya zo yana ta zargin shi akan wannan laifi yana iya ya ce wannan laifin da ta gan nayi Allah ya kaddara zai wannan yana yi ne bayan abun ya riga ya faru kuma bayan ya riga ya tuba daga wurin wani ne yake zargin shi akan zunubi wanda ya riga ya tuba a kai to zai iya ce Allah ne kaddara akan zai faru ina fata mun gane amma mutum ya yi zunubi ya ce Allah ne ya kaddara sannan ya sake yi ya ce Allah ne ya kaddara wannan ba tauhidi ba ne ويقول هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق وولا الأمر أرغى أن كدر أكينا تافو آل الجين فإنه لم يدفع بالقدر حقا أنا ba wai ya tunkuɗe gaskiya da kaddara ba wala zakarar hujja lahu alal kuma hujjarsa ba ya yi shi akan ƙarya ba wala mahzur bil ihtijaj bi kuma ba za a zarge shi ba akan kafa hujja da wannan a wannan lokaci kuma bai yi laifi ba akan haka amma mawdi'ul ladhi yadur amma inda ke cutarwa الاحتجاج به kafa hujja da shi fa fil hal wal mustaqbal a halin da mutum yayi abu da kuma nan gaba nan misali mutum yayi zunubi yanzu nan ya zai ce kaddara ne wannan ba daidai ba ne sa'annan laifin da bai riga yayi ba sai ce kaddara ne gobe man na yi kaddara ne sun bai yi ban ba ya ce kaddara ne to wannan yana so sun su da yana ce ture gaskiya ne da karya بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره kamar mutum ya aikata wani sako wanda yake haram ko ya bar wani abu wanda ya zama wajibi a kansa sai a ce masa me yasa ka bari wannan ba shi da kyau ai sai ta a'a kaddara ne Allah ya kaddara zan bar shi ko Allah ya kaddara zan aikata kuma ya ci gaba da yi فيبطل بالاحتجاج به حقا كي قاتا زكيا دا كفا هجا دا ونن ويرتكب باطلا كي كذا دا ايكتا ابن دا زكيا با كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله كما وين دا سكي بوتا وولي با الله با سكا كفا هجا دا كدرا اكن شركا رسول فقالوا سيسكتين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا آباؤنا da Allah ya so ne da ba mu yi shirka ba iyayenmu ma wanda suka wuce da su ma ba su yi ba to Allah ne ya so muka yi sannan muka yi da Allah bai zo bai so ba ba za mu yi ba duka ce law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum da Allah ya so ne da ba mu bauta wa wayannan gumaka wanda muke bauta ba fahtajju bi musawwidina lima hum alai sai suka kafa hujja da kaddara suna cewa abinda suka yi nan daidai ne wa annahum lam yandimu ala fi'li ba su yi nadama kan yin haka ba wa lam ya'zimu ala tarki kuma ba zai yi bari ba ولم يقروا بفساده كما بسيدد سوى أدلة كيين من قرنان زامو أي أنس wadda muka yi yayi daidai wanda ba mu ladabta wadda muka yi kuskure wanda za ka samuna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh